وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيان هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادواء وانا مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي مغلقة لكي ننشكين غرم بوتي أجهر بوتي وانا يمتي وانا يمتي نا لا أبنى السبر كو a wanda yammaci na asabar yau sha bakwai ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1439 wanda kuma yake daidai da biyu ga watan shida miladiya ta 2018 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin surati taha inda muka kwana akan ayata nawa 14 ayata 14 za mu tashi akan ta biyar eh? inna sa'ata eh, ati tun ba na'am kamar da muka saba ga wasu daga cikin tambayoyi da za mu ansa a wani yana tambaya ne cewa tsakanin matar mutum da mahaifiyarsa wace ce ya waje ba a sai ciyar da ita matar mutum abu ne sananne wajibi ne matukar tana ƙarƙashinsa ba kuma ta yi nishuzi ba irin ta yi yaji matukar tana gidansa ba ta yi masa tawaye ba wajibi ne ciyar da ita ya tufatar da ita ya kula da lafiyarta ya kula da mahallinta abinda ake cewa nafaka nafaka duk ta kunshi waɗannan abubuwa ciyarwa shayarwa tufatarwa har ba da kula da lafiya da ainihin kula da matsuguninta mahaifiya yana zama tilas ga mutum ya kula da mahaifiyarsa idan ya kasance mahaifinsa ko dai ya rasu babu mai kulawa da ita sai shi ko kuma a'a yana da rai amma kuma ba shi da abin da zai iya kulawa da mahaifiyar da wajibi ne ɗanta ya ciyar da ita ya shayar da ita ya ciyar da mahaifinsa ya shayar da shi amma idan mahaifinsa na da rai yana ɗaukan ɗawainiyar gidansa to bai zama wajibi akan ɗa ya ciyar da iyayensa ba sai dai ta fuskar ihsani abinda ubangiji su subhanahu wata'ala yi umarni a yi shi ga kowa to iyaye su suka fi cancantar a yi musu ihisani wato a kyautata amma ba don ya zama wajibi a kansa ba ko kuma ya kasance tana auren wani fakiri wanda ba shi da shi ba zai iya ɗaukar nauyinta ba to wajibi ne tana da ɗa ɗan nan nata ya kula da cinta da shanta dukkan wani wanda cinsa da shansa yake ƙarƙashinka matarka abinan a yarka ko mahaifiyarka idan da za ta auri wani wanda ba shi da shi wato wani fakiri wanda ba ya da shi to wajibi ne ka ci gaba da kula da ita ko da yarka ce ka ci gaba da ciyar da ita matukar shi mujin da ka aura mata ba ya da abin da zai ba ta a kamar yadda bahaushe ke cewa ba zan sayar da akuya mata da tana cimin danga to wadancin dangar taka dole ka haƙura matuƙar dai mijin da ka bawa baya da shi to dole ne kai tunda daman ciyar da ita a kanka yake kafin ka aure da ita to in ka aure da ita ga fakiri wanda shi ma ta kansa yake to wajibi ka ci gaba da ciyar da ita ba a ce shi ma sai ka ciyar da shi ba amma ita dai ka ciyar da ita kuma ka ciyar da shi albarkacin kaza ka dangare sai sha to wannan shi ne amma ita mace dama inda tana ka ko ta fi kowa kuɗi duk kuɗinta ciyar da ita da shayar da ita wajibi ne akan mijinta duk wadatatta saɓanin mahaifiya ko iyaye su iyaye suna da abin da suke iya ciyar da kansu to sai dai ta hanyar kyautatawa wannan kuma mutum yana yi ne ba wai don ana da bukata ba sai don ya sa musu farin ciki a cikin zuciyarsu to mutum sai ya yi wannan amma ba don ya zama wajibi a kansa ya fifita ba shi yasa inda a ce yana da abin da zai wato ba wa mahaifiyarsa wato zai ba wa matarsa amma babu ranar da ya rage da zai ba wa mahaifiyarsa ciki ita kuma mahaifiyarsa tana da wanda yake ɗaukar nauyinta ma'ana mahaifinsa yana nan koko a'a ba mahaifinsa ba wani wanda take aure yana kula da ita to in yana da abin da zai biya wa mutum ɗaya bukata to zai biya matarsa ne ba zai ɗauke kai mahaifiyarsa ba in ta yi magana ce mahaifiya ta ce fa ita tana da wanda yake ɗaukar nauyin ta saɓaninsa balma wasu daga cikin malamai suna ganin idan da za a samu abin da zai zai iya ga iyayensa suna da bukata ga mahaitarsa tana da bukata amma ba zai isa wato ba zai ishe su su duka ba to suna ga matar zai fara yiwa saboda ita shi zamansa da ita zama ne na mukabala wato akwai abin da yake amfana daga ta ita ma za ta amfana daga nashi to saboda haka kaga kamar shi bashin ta ne a kansa sabanin wancan wanda idan babu to babu yadda za a yi sai a haƙura idan kuma sun zama da daidai sai a karkasa in zai yiwu a kasa a dan san masa a dan san masa gaba kowanne su a bashi saboda ka ita ciyar da mace matarka da take karkashin ka wannan wajibi ne ba tare da wani dubar tana da shi ko ba ta da shi ba dole ne mutum ya ciyar da ita wannan kuma yana tambaya game da karanta alkur'ani da transliteration wato a rubuta alkur'ani da bakaken boko ya halatta a karanta alkur'ani da wannan to ma zai yiwu ba wanda zai ce zai karanta alkur'ani ta hanyar transliteration to barna kawai ce yake so yi amma ba za a yi karanta alkur'ani ta wannan hanyar ba harufin alkur'ani akwai yadda suke akwai ja akwai inda babu ja akwai alamar tsayuwa akwai waye duk ba za ka iya samun su a nan ba kuma shi alkur'ani so ake je a koya maka annabi ma sallallahu alaihi wa sallama mala'ika jibril ya koya mishi allamahu sharidul quwa mai tsananin ƙarfi shine mala'ika jibril shi ya koya masa to idan har shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama koyar da shi aka yi to wani ne kuma zai ce shi zai karanta ƙur'ani gaba gadi ba tare da ya je an koya masa ba saura ka dole ka je ka tsaya ka zauna ka tsuguna gaban mai karantarwa ya karantar da kai in ba haka ba ka yi a ah, wanda ya manta lam'a ah, wasu ya ji wasu sun ce wanda ya manta lam'a a wankansa to ya gaggauta wanke ta in kuma ya jinkirta to wankan ya ɓaci wanda ya bar lam'a wannan magana ce ta malamai sama malaman malikiya abinda suke faɗa dangane da lam'a da ke da za ta samu mutum lokacin da ya wanka ya yi wanka amma wani guri jikinsa bai samu ruwa ba to suna cewa wannan duk sanda ya tuna duk sanda ya gano cewa akwai gurin da bai samu ruwa a jikinsa ba to bai gaggauta wanke shi sawa'un ba an ɗau lokaci ko ba ɗau lokaci ba wato ya gano da wuri ko kuwa sai bayan an ɗau lokaci ya gano to sai ya je ya wanke ya gurin shi kenan ba sai ya sake wankan ba amma idan bayan ya gano cewa a yi bayan ya yi wankan nan akwai inda bai samu ruwa ba sai kuma ya ƙi zuwa ya wanki ta wani gaba ɗaya wankan nashi ya ɓaci wani shi ne abin da yake a rubuce a littattafan fiƙo na malikiya sai wani kuma wanda yake tambaya game da cewa shi yana riƙon maraya ne to lokaci akan ba shi kudi a ce gashi na ga kudi na wannan maraya to yakan yi wasu bukatunsa ko bukatun gida na gaba ɗaya da wannan kudi ko ya zuba mai a mashin ɗinsa ko ya yi cefani ko dai wani abin da ba wai shi yaron ne kaɗai zai mora ba to shi ne yake tambaya game da wannan yayin da maraya ya kasance a ka kuma kai kake ciyar da shi ka shayar da shi ka tufatar da shi ka kula da komai nashi to yadda za a ba da wani taimako a ce gashi na yaro an baka ne domin ka ci gaba da kula da yaron ba wai zuwa za ka kai masa tari ba sabanin a ce kudin gado wanda ya gada daga mahaifinsa wannan kudinsa ne ba za ka taba masa shi ba sai dai idan ka yi masa ruwar ba za ka ciyar da shi ba sai a kudinsa yana hannunka amma ka ce kai ba za ka ciyar da shi ba tun da dai babansa ya bar masa kudi to a kudinsa za ka ciyar da shi to wannan ka taba ka ciyar da shi kawai amma kaka ce da kanka daga cikin wannan kudin sai dai in juya kudin kake yi abinda kake samu ake samu na riba ka ɗauki. wato alhakin wahalarka a ciki gwargwadon yadda al'ada ta gudana ga mai irin aiki irin naka nawa ake bashi fasancis nawa yake dauka a ciki kai ma ka dauki iya wannan to wannan babu laifi Allah subhanahu wataala ya ba da dama akan ai haka amma ka dau kudin haka kawai ba dalili to wannan haramun ne in kai ka ci kudin maraya amma idan maraya yana karkashin ka kai kake biyan kudin makaranta kai kake biyan komai nashi sai aka ce ga wani kuɗi na a taimaka masa to kai ka ɗauka ka amfani da shi cikin kuɗin cefanen gida ko wani abu ba a cewa ka ci kuɗin maraya domin daman wannan ayyukan duk kai kake yi saboda ka wannan baya daga cikin abin da za a kira shi cin kuɗin maraya shi ma wanda ya baka abin da yake nufi kenan ba wai yana nufin ka je kai masa tari ba kila yan kudi ne ba za su wuce dubu biyu ba to dubu ku ajiye su za ka yi har sai sanda ya girma ka ce ga dubu ka sai wanda yake tambaya akan mahaifinsa ne ya rasu yana aikin gwamnati bayan rasuwarsa ya ce sai suka yi yarjejeniya da waɗanda suke da haƙƙin tsayar da wannan albashin nasa akan za a ci gaba da biyan su sannan ɗaya daga cikinsu ya ci gaba da wannan aikin har lokacin da za a yi replacing ɗinsa da ɗaya daga cikinsu wato abinda yake cewa mahaifinsa ne yana aikin gwamnati sai ya rasu sai suka je suka sami wanda yake da haƙƙin biyan albashin ma'aikata na wannan ma'aikata suka yi yarjejeniya da shi akan cewa zai ci gaba da basu albashin mahaifinsu akan ɗaya daga cikinsu zai zo ya ci gaba da aikin da mahaifinsu yake yi kafin lokacin da za a ɗauki ɗayansu a matsayin ma'aikaci ya zauna ya maye gurbin mahaifinsu to idan har sun bi hanyar da take ita aka tsara ta yin haka ba wai cuwa aka yi ba an yarda a yi haka ta hanyar shugaban ma'aikatar ko wani wanda yake da haƙƙin ya haka kuma shi wannan ɗan uwan naku yana zuwa yana yin aikin da ya kamata da babanku yake yi aka biya shi albashi akan haka to abinda kuka karɓa halal ne ba ku ci haramun ba amma idan wata cuwa-cuwa aka yi aka saba wa ka'idar da aka ajiye ko watakila shi wancan an bashi wani cin hanci don ya yi wannan ko ku a cikin albashin a ce a za a riƙa yankan masa wani abu daga ciki don ya yi wannan to wanda ya saba doka domin don abin da aka ce ga wani tsari ajiyayye to bai kamata a keta shi ba don wannan tsarin shi zai jawo komai lalace kuma sannan har ta kai ga a ba shi wani abu don yayi wannan kaga ya nuna ba bisa ba bisa haƙi aka yi shi ba to in haka ne to bai halatta ba amma idan wani abu ne wanda an biyo ta hanyar da ta dace wanda yake da alhakin yayi wannan da shi yayi kuma shi ɗan uwan ku yana zuwa yana wannan aikin ana biyan sa kan wannan aikin to abinda ku karba halal ne ba haram ku ci ba za mu tsaya a nan domin mu ci gaba da karatu muna baraba da zuwan babban malaminmu sheikh abdullahab abdullah daga garin kano ya zo domin ya ziyarce mu a wannan majalisi namu mai albarka kamar yadda ya saba insha Allah kuma bayan karatu za mu ɗanji kalmomin faɗakarwa da nasiha na uba ga 'ya'yansa insha Allah ci gaba a'udhu billahi minash shaitanir rajim inna saata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a na'am Allah subhanahu wata'ala ya ce wa annabi Musa alaihi salam inna sa'ata atiyatun lalle alkiyama tana nan tafi akadu ukhfiha qiris in boyeta ta litujza kullu nafsin bima tas'a domin a saka wa kowace rai da abin da take aikatawa wannan ci gaba da maganar da Allah subhanahu wata'ala da yake yi da annabi Musa alaihi salam a wannan kungurumin sahara daidai dutsen duri bayan ya gaya masa cewa shi ne Allah ya umarce shi da ya bauta masa ya kuma tsayi da sallah sai ya faɗa masa wani rukuni na uku shine imani da tashin alkiyama inda sa'ata atiyatun lalle alkiyama mai zuwa ce lalle alkiyama mai zuwa ce akadu ukhfi haqirs in koye ta babu shakka Allah subhanahu wataala ya ɓoye ilimin tashin alkiyama babu wanda ya san sanda alkiyama za ta tashi Allah bai sanar da wani mahaluki ba bai sanar da wani mala'ika ba ko wani annabi ko wani salihi babu wanda zai ce ga lokacin da alkiyama za ta tashi to amma ga shi anan an ce a kadu ukfi haƙiris in ɓoye ta wato kamar ba a ɓoye take ba kenan kamar a fili take tare da cewa sanannen abu ne a ɓoye take to shi ne malamai suka yi ta tattaunawa game da wannan gaba mai ake nufi da a kada kadu ukfiha wasu daga cikin malamai suka ce a kadu ukfiha abinda ake nufi a nan kiris in ɓoye batunta allah ma ya daina maganar ta kwata-kwata sai dai kawai a ganta kwatsam ta faru to amma kuma sai allah bai hakan ba sai ke ta ba mu ta har ma da abubuwan da za su kasance kafin ta faru da bayan ta faru sai allah bai ɓoye wannan ba ya bayyana amma kiris ma wannan dan ya zan an ɓoye ta kwata-kwata saboda kowace rai ko kowane rai ya tsaya ya aiki fi sabilillah don ya samu sakamakonsa a wannan rana to wasu suka ce abinda ake nufi a ukufi haɗi shi shine wannan ai ukufi haditha an ha kiris ɗin ɓoye magana a kanta. wasu kuma suka ce akadu ɗin za'ida ce wato ba ta da ma'ana a cikin ayar ma'anarsa ha, ana ha. Allah yana cewa ni zan boye ranar alkiyama don haka ba za ta zo muku ba sai kwatsam katsahan haka za ta faru to wani magana tana da rauni domin baka cewa akwai wani abacin alkur'ani za'id wato ƙari ne kawai ba shi da ma'ana ko da harafi ɗaya ne dole ne akwai abin da ya sa Allah subhanahu wataala ya ambace shi a cikin alkur'ani don haka cewa akadu za'ida ce wannan magana ce marar ma'ana to wasu suka ce ukhfiha wannan hamza din hamzatul izala ce ba izala kungiya ba fa hamza ce ta gusarwa ma'ana in gusar da ɓoye ta akadu ukhfiha ai akadu udhiruha kiris in bayyana ta ma kowa ya san san da za ta faru shi wannan a hamza din ta ɓoye ta gusar da ɓoyewan ne aka ce an gusar da boyewa shine an bayyana ce na kusa in bayyana ta wannan tafsirin an same shi daga wajen wani malamin nahawu abu aliyul fasi yayi yi wannan yayi wannan tafsiri abu aliyul farisi wasu daga cikin malamin suka ce akadu ukhfiha abinda ake nufi akadu ukhfi alamatiha wa ashratiha kiras ma in boye alamominta da da sharuɗanta tunda ai Allah subhanahu wataala ya ɓoye mana sanda za ta faru ranar da za ta faru shekarar da za ta faru Allah ya ɓoye mana wannan amma bai ɓoye mana alamominta ba shi ya sa da annabi da mala'ika jibril Allah ya aiko shi domin ya karantar da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam al'amarin addininsu ta hanyar yi wa annabi tambayoyi ya tambaye shi game da alkiyama annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce mal mas'ulu an habi a'lama min as-sa'il shi wanda ake tambayar bai fi mai tambayar sani ba to sai ce fa akhbirni an amaratiha ce to ka gaya mun alamominta to shi da ya shiga gaya masa alamominta an talida al'amatu rabbataha wa an tara al-hufata al-urata al-alata ri'a ashiya fil bunyan har zuwa ƙarshe to kaga ashe akwai akwai alamominta kamar da Allah ce faqad jaa ashratuha alamominta sun bayyana tun daga bayyanar annabi shi kansa aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya ne daga cikin alamominta shi yasa Allah ce iqtarabatis sa'a alqiyama ta matso kusa bu'istu ana was sa'ata kahatai fa ashara ila sababata wal usba nabi yace an aiko ne tsakani da alqiyama kamar tsakanin ɗan yatsun da biyu da manuniya da wannan ɗan yatsun da tsakiya tazarar da ke tsakaninsu tazarar da take tsakanina da alqiyama kenan saboda shi kansa aiko shi alama ce ta alkiyama to banda shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wasu alamomi kanana wasu alamomi manya kananan alamomin duk yawanci muna ta ganin su a yanzu manyan alamomin su ne wanda har yanzu ba su zo ba irin su bayyanar dujal irin su mahadi irin saukar annabi isa salam buduwar rana daga mafaɗarta ya juju wa ma'juj duk waɗannan suna daga cikin manyan alamomi a sa'atul kubra wanda su tsakaninsu da faruwar alkiyama babu babu tazara da zarar suka bayyana to kiyama kuma shikenan babu wani abin da zai zai biyo bayan su sai aukuwata wasu malamai suka ce akadu ukhfiha kiras in boye ta Allah yana nufin kiras ya boye alamomin ma da zama alamomin ma ba zai bayyana muku ba sai dai ku ganta kwatsa wasu daga cikin malamai suka ce akadu ukhfiha abin da ake nufi akadu ukhfiha an nafsi ni ma kiras in boye ta ga kaina ni kaina in koye wa kaina wato don a nuna maka tsananin yadda za a koye ta ba kowa zai santa ba Allah ce ni kaina kamar ni kaina in koye wa kaina saninta to da mustahil ne don babu abin da yake koyuwa ga Allah la fa alai shay'un fil ardi wala fis sama ba abin da yake boyuwa ga Allah a sama ko a ƙasa sauraka ba zai boye amma dan a nuna maka tsananin yadda take a boye aka yi irin wannan misali wani al'ada ce ta larabawa in suna so su nuna yadda suke ɓoye abu sai su ce akhfaituhu an nafsi ko ni ma ban bari na san da abin ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗar mutane bakwai da Allah zai sa su a ƙarƙashin inuwar al'arshin sa ranar da babu wata inuwa sai tashi cewa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqat yaminuhu yace da mutumin da ya bada sadaka ya ɓoye sadakarsa hatta hannunsa na hagu bai san abin da hannunsa na dama ya bayar ba to kaga wannan dan a asuranta maka tsananin yadda ya abin a ɓoye kamar ka ce hannunsa na hagu bai ma san abin da hannunsa na dama ke bayarwa ba to suka ce to irin wannan siga ce irin wannan salon maganan ne ce akadu ukfiha an nafsi wannan an rawaito shi a matsayin kira'a mai rubuta watira qira'ar ubay ibn ka'ab kamar yadda ya zo a cikin wasu wasu littattafai to da haka wasu suka ɗauki wannan a matsayin fassara tunda duk ƙira'ar da ba tabbata ba a matsayin ƙira'a a matsayin alƙur'ani to malamai suka ce akan yi isti'inasi da ita wajen yin fassara domin alal akalla shi sahabin ya rubuta wannan ne a matsayin fassara wannan ayar daga baya aka yi zaton cewa ƙira'a ce aka shigar da cikin ƙira'o'i shi yasa bata karɓo ba to da har ya tabbata cikin mushafin wani sahabi aka samu kenan wannan fassara ce daga cikin fassarorin da su sahabbai suka yi ma wannan kuma wannan an rawaito shi daga ibnu abbas an rawaito shi daga ja'far as-sadiq dukkanin sun yi wannan tafsirin amma ita alkiyama ubangiji subhanahu wataala ya gaya mana cewa babu wanda ya santa yas'alunaka anis sa'a ayyana mursaha qul inna ma ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون الله سبحانه وتعالى يجي سنة تنبيك قبل القيامة يوشني متبترت الله يجي إنما علمها عند ربي إلى من سننتا ينقلون أبنجينا لا يجليها لوقتها إلا هو babu mai iya bayyana lokacinta sai shi shi kadai ne ya san lokacinta thaqulat fis samawati wal ard ta nauyayi sammai da ƙasa la ta'tikum illa bakta ba za ta zo muku ba sai katsahan yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha suna tambaye ka kamar kai ka nace akan ta wato suna nacewa annabi da tambaya kai ka ce annabi shi ma ya nacewa Allah da tambaya sai ya sani qul Allah ce ka ce musu inna ma ilmuha inda Allah ilimin sanin yaushe alkiyama za ta kasance na gurin Allah walakin na aktharan nasi la ya'lamun sai da yawa mutane ba sani ba a wani gurin Allah ya ce yas'alunaka anis sa'a qul inna ma ilmuha 'inda Allah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba suna tambaye ka game da alkiyama ka ce to ilimin sanin alkiyama yana wurin Allah wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ake gaya masa ya faɗa cewa babu wanda ya san san da alkiyama za ta tsaya sai Allah subhanahu wataala la'alla as-sa'atu ma yudrika kuma ya sanar da kai la'alla as-sa'atu takuna qariba tana yi wa alƙiyamar ta zama kurkusa kuma a kusan take tunda har Allah subhanahu wataala ya ko annabinsa na ƙarshe to alamar alkiyama ta matso shi yasa a gurare daban-daban Allah ke nuna kamar mata ta zo a ta amurullahi fala tastajilu ci al'amarin Allah fa ya zo kada ku gaggauto shi ba sai kun nemi gaggawar ya zo ba ya ma riga ya zo to amma tun daga wancan lokacin babu wanda zai ce maka gara na zuwanta akwai wasu hadisai na ƙarya da suka rika yawo har ma wasu daga cikin malamai ba su ankara ba suka yadda da abinda hadisan suka kunsa suka rubuta littafi a kai kama suyuti ya yi littafi a kan wannan cewa alkiyama abin nan duniya ba ta wuce a duniya duk shekarun duniya gaba ɗaya dubu bakwai ne kuma an aiko annabi sallallahu alaihi wasallama a dubun ƙarshe dubu bakwai ta ƙarshe sau daga lokacinsa suka fara lissafi daga lokacin aiko shi suka fara lissafi cewa daga 'yan cika shekara dubu to alkiyama za ta tashi to kaga yanzu muna dubu daya da dari hudu da talatin da tara to tun kafin a zo wannan lokaci malaman hadisi tun na farko tun ma wato sanda hadisan suka fara yaduwa cikin karni na uku malaman hadisi suka fara cewa hadisan karya ne hadisan karya ne tun ana shekara dari uku to wasu ba su yadda ba sai da aka wuce dubu din suka gaba ta faru ba to zan suka yadda cewa da karya ne so alkiyama ba za ta abin nan alkiyama babu wanda zai iya sanin inda an san dubu shekara dubu ce ai kaga a dubun ƙarshe aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam shekara dubu bakwai duniya za ta yi ai kaga da da an san lokacin kenan da ba zai a ce ba wanda ya sani sai a yi ta lissafi kawai har a zo shekara ta dubu bakwai ta cika cif cif sai a ce to mun shigo shekara tashi alkiyama to alkiyama iri biyu ce akwai alkiyama karama akwai alkiyama babba alkiyama karama ita ce mutuwa alkiyama babba ita ce lokacin da Allah subhanahu wataala zai tarwatsa duniya gaba daya sama da ƙasa duya tarwatsa ta yau tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi a canza sama ba zama wata ƙasa zama wata daban a share duk abin da aka sani ubangiji subhanahu wataala ya ruguza tsarin da sama take tafiya a kansa da da halittun da suke cikin sa wanda ita ce babbar alkiyama mutuwa karamar alkiyama ce kuma babu wanda ya san ranar mutuwarsa kamar yadda baka san ranar alkiyama haka nan baka san ranar mutuwarka ba wa ma tadri nafsun bi ayi ardin mutu ba wanda ya san inda zai mutu bare har ya tantance ina mutuwar tasa take to duk wanda ya mutu shi alƙiyamarsa ta tashi yana mutuwa to alƙiyamarsa ta tashi amma ta faqad qamat ƙiyamatu qiyamatuhu sughra domin duk wani abu na sanin lokaci kuma ya bace da kansa domin maganar lissafin lokaci kuma babu shi a tare da shi kamar mai bacci ne kana yin bacci to batun lissafin zaman lokaci ya riga ya fita daga gare ka kuma shi yasa sai ka kwanta ka yi bacci na awanni amma da zara an tashi ka ce yanzu yanzu fa na kwanta tare da cewa kai wajen awa biyu uku kana bacci amma tunda hasa ta ka gane lokaci ta riga ta rabu da kai sun ka baka da lissafin lokaci duk daɗe wanda za ka yi ba ka san daɗewar ba san da kake bacci to haka nan wanda ya rubutu aka binne shi a cikin kabari duk wannan lissafin da muke gani na rana ta hudu muna jiran azahar ta yi muna jiran la'asar ta yi garba ta yi rana ta faɗi waye waye duk baya da shi shi yasa za ku ga waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya karbi ya kwantar da su bacci da a nuna musu wato namuzaj a basu samfuri na alkiyama kamar mutumin da marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata 'amin thumma ba'atha hmm. Allah ya kashe shekara ɗari. ya matar da shi sai bayan shekara ɗari ya tayar da shi ƙala kam labis ƙala labis tu yau man au ba da yau ya ce ai yini ɗaya na yi bacci ko ma bai kai yini ba domin wannan shi ne aksa abinda zai iya tunawa zai iya zato tare da cewa ban labis ta mi'ata am ka shekara ɗari ga waɗanda suka yi shekara ɗari uku ashabul kafi lokacin da suka tashi kam labistum qalu labisna yawman aw ba'da yawm sai suka ce ai kwana ɗaya suka yi ko ma kai a bai ma cika kwana ɗaya ba saboda mai saboda hasar lissafi gaba ɗaya ta rabu da su shi yasa da za a tashi ɗin alkiyama aka tashe su su ma haka za su aka tashi alkiyama aka tambaye su kam labistum su ma za su sai sai ce su ma ai suna ga a cikin kabari bai fi kwana ɗaya ko biyu suka yi ba saboda duk wani abu na lissafin zamani ya bace musu to da mutum ya mutu alƙyamarsa shi ta tashi to alƙyamatul kubra ita ce Allah subhanahu wataala yake magana a nan cewa a akadu ukhfiha iris in ɓoye ta ma'ana na ɓoye ta litujza kullu nafsin bima tas'a domin a saka wa kowane rai da abin da yake aikatawa wato wanda ita ce hikimar zuwan alkiyama zuwan alkiyama shine ubangiji su subhanahu ya yi sakayya tsakanin bayinsa sakawa kowa gwargwadon aikinsa wanda ya kyawawan ayyuka ya samu kyawawan sakamako wanda ya mummunan aiki ya samu su mummunan sakamako wannan kuma shine cikar adalci ubangiji cikar adalci ne na ubangiji domin ba zai yi wa ya halitta a haka su zo doron ƙasa wasu su yi himma su yi ayyuka masu kyau su kyautata wa rayuwarsu ta duniya su kuma nemi yardar Allah wasu kuma su yi muyagun ayyuka su yi mugunta su yi cuta su ga haƙƙin bayan Allah su ɓata alaƙa su da Ubangiji kuma Ubangiji duk ya daidaita su ya zama da yadda wannan ya rayu ya mutu komai ya ƙare shi ma haka wannan ya rayu ya mutu komai ya tafi kenan wannan zai zama ba adalci adalci shine a tashe su bayan mutuwarsu Allah ya musu hisabi kai kai abu kaza kai abu kaza na kwarai ga sakamakon ka kai kai mara kyau ga sakamakon kai ka cutuwa ne a bi masa haƙƙinsa wannan shine kamanar adalci amma inda za a bar mutane a yadda suke su mutu a haka cike nan rayuwar ta kare a haka to ba a tabbatar da Allah adalci ba to shi yasa ana ya faɗi hikimar zuwan alkiyama litujza kullu nafsin bima tas'a don kowace rai a saka mata da abin da suka ta aikata walillahi ma fi samatu wa mafil adl yajzi alladhina asa'u bima amilu wa yajzi alladhina ahsanu bil husna ce abin da ke sama da abin da ke sammai da ƙasa duk Allah ne ko ubangiji yayi haka ne don ya saka ma waɗanda suka yi mummunan aiki bima amilu da abin da suka aikata wa yajzi alladhina ahsanu bil husna waɗanda suka kyautata kuma ya yi musu mafi kyau sakamako wato mafi kyau daga abin da suka yi sai Allah ce fala yasuddannaka anha fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatawda fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha hawa hufatar da kada wanda bai yi imani da ita ba kuma ya bi son zuciyarsa ya hana ka gaskata ta da sai ka halaka ubangiji subhanahu wata'ala nan bayan ya faɗi ya faɗi cewa ya ɓoye tashin alkiyama babu wani wanda zai san ranar da alkiyama za ta tashi ya kuma faɗi hikimar zuwan alkiyama sai ubangiji subhanahu wata'ala kuma ya yayi gargadi yi gargadi ga annabi Musa da duk sauran wanda zai karanta ayar zai ji karatun wannan ayar cewa kada yayi ya yayi wasa wani wanda bai yi imani da ita ba wanda bai yadda cewa akwai ta za ta zo ba don mai domin ya ga cewa har yanzu ba ta zo ɗin ba saboda haka ya yi ƙoƙarin ya kawar da shi ya hana shi yin imani da alkiyama ya ruɗe shi ya yada masa wasu shubuha da za ta hana shi ya yi imani da alkiyama ko ya yi aiki domin tashin alkiyama domin alamar cikar imanin bawa game da tashin alkiyama shine aikin da zai yi wanda ya yadda cewa akwai ranar da za a tashe shi gaba ga Allah subhanahu wata'ala a yi masa hisabi ubangiji subhanahu wata'ala ya tambaye shi ayyukan duk da ya yi a bujiro masa da su ya ga masu kyau da marasa kyau kuma a yi masa hisabi a kan wannan wanda ya yadda da wannan to ba zai saki jiki ba ya ta tafka aika aika sayar da ya ga dama ba zai saki jiki ba ita zalunci ba zai saki jiki ta cuta ba zai saki jiki ba wajen yayi wasa yayi wasarere da da umarnin Allah zai zama ya dage saboda me saboda ya san cewa akwai ranar da za ta zo kuma akwai ranar da ubangiji subhanahu wataala sai an masa bincike akan abin da yayi shi yasa ubangiji subhanahu wataala yake yake nuna mana cewa wato waɗanda suke cuta suke cutar bayan Allah kamar ma kamar ma ba su yi imani akwai alkiyama ba Allah subhanahu wataala ce wailul lil mutaffifin alladhina idza iktalu ala an-nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun sai Allah ya ce me ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthuna li yawmin 'azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil 'alamin Allah ce azaba ta tabbata ga masu kwangi masu tauye mudu masu kwange tauye mudu anan ba ana nufin mudun awo kadai ba duk wani abin da zaka yi ka cuci mutum haƙƙinsa ka hana masa haƙƙinsa duka ko aiki ya baka ta aikin da ya baka bayan ka karɓi kuɗinka ko ya sayi wani abu a wajenka ka yi ƙoƙari ka bashi mara kyau ko ka tauye masa daga haƙƙin da ya kamata ka bashi ko a baka aiki ka ƙi zuwa duk wani yana cikin tauye mudu duk yana cikin tatfif Allah ce allazina idza idza talu ala an-nas yastawfun waɗanda in su suka auna daga wajen mutane sai sun cika sai ya cika bul sannan su sa abin nan wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun amma su in su suka auna wa mutane ko suka auna musu ta sikeli ko ta mudu to za su rika rage musu za su rika tauye musu shine Allah ya ce ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun yanzu waɗannan ba sa tsammanin za a tashe su wato kamar wanda yake jin za a tashe shi ranar gobe kiyama ba zai yi wannan ba zarmewa suna irin wannan aiki wata alama ce da take nuna anya sun masa kankance da alkiyama a gabansu ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthuna li yawmin azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin yanzu wadannan ba sa tsammanin cewa za a tashe su a wata rana mai girma ranar da kowa zai tsaya a gaban ubangiji to kaga ashe kenan aikin mutum kadai yana nuna karfin imaninsa da alkiyama wanda imaninsa da alkiyama ya cika to kullum a firgice ki a tsorace ki game da ita don ya san tsakanin shi da ita mutuwa ce kawai da zarar ya mutu to alkiyama sa ta tsaya sauraka a cikin tsoro yake shi yasa zamu ga cikin magabata ana baka labarin irin tsoron da suke yi in suka tuna ranar alkiyama har wasu suka kamar su fita daga hayyacinsu suna tuna ranar tsayuwarsu gaban Allah subhanahu wataala shi yasa ubangiji subhanahu wataala da ya tashi gaya mana wane ne mai karyata alkiyama sai bai ce shi ne wanda bai imani da Allah ba ko shi ne wanda akwai Allah ba sai ya faɗa aikin ce a ra'aitar da zai yi kazzibu biddin sai ce fazalikan da zai ya do'ul wala ya hudu ala ta'amil miski ce yanzu baka ga wanda yake karyata ranar sakamako kamar ansa ta kasance eh shine wanda ya wa Allah shine wanda bai yadda akwai alkiyama ba sai Allah bai bada ansar da irin wannan sigar ba sai ce fazalika alladhi yad'u al-yatim shine wannan da yake tankade maraya yake hankade maraya da kan sa. baya kwadaitarwa akan ciyar da miskini ma'ana baya alheri a karan kansa ko baya son yaga ana yi kaga anan ubangiji subhanahu wataala sai ya faɗa aikin dan ya nuna maka cewa aikin Shi ne zai garantar da kai abin da yake ransa to shi yasa wani lokaci in ka dubi yadda al'ummar mu yanzu take ka dubi musulmi da sunan musulunci sunan shi Muhammad ko Ahmad ko Mahmud ko Ibrahim yana dauke da manya-manyan sunaye amma in ka ji ana gaya maka ta'asar da yake yi sai ka riƙe baki ala yanzu ula'ika ba ma'usu yanzu da sace-sacen da ake ta yi a ƙasar nan da cutar da al'umma da ake ta yi za ka samu musulmi dubu-dubu a ciki kuma an kewaye shi ana cewa kana samun alheri ai kana samun aiwana yanzu yana samun alheri wallahi yana samun alheri yana barna kuma ana cewa abin da yake alheri ya shirabuna alhamra wa samuna bi ghairi ismiha yace za su rika shan giya amma suna kiranta da wani suna ba sunanta ba wanda wannan ba zai canza komai ba to irin waɗannan ne zaka ce ala yazunnu ulaika annahum mab'uthun to anan Allah subhanahu wataala yake cewa annabi Musa da kuma dukkan wani mai sauraron wannan karatu cewa kakka kuskura wanda bai yi imani da ita ba ya hana ka gaskata ta ya shiga tsakaninka da imani da ita ta hanyar ya sa maka shakka ko ya sa maka wani abin wata shubha da za ka yi wasarere da imani da Allah Allah ya faɗi abinda zai sa shi ya hana shi imani da alƙiyama ya ce wata ba a hawa ya fi son zuciyarsa wanda yake nuna maka illa bin son zuciya duk sanda mutum za a ce ya fi son zuciya to wanda ya gama halaka don wannan ba hujja yake dubawa ba ba dalili yake dubawa ba ba rasa su yayi ba dalilai suna nan barkatai a gabansa ya gansu ya karanta su ya ji ana karanta masa su ya gansu da idansa ya gansu fil kitabillahi al-maqru wa fi kitabillahi fi ayatillahi al-maqru'a wa fi ayatillahi al-mashhuda ya gansu ayoyin da ake karantawa ya gansu kuma ido a cikin halittun Allah amma san zuciyarsa ya toshe masa zuciya sai yasa babu abin da yake hana shiga mutum aljanna sai san zuciya amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa ila al-jannati hiya al-ma'wa da zarar ka bi san zuciyarka to ba ruwanka da abin nan san zuciya shi zai sa ubangiji shi zai sa bawa cire ubangiji daga zuciyarsa ya sa shaidan a cikin zuciyarsa ya bashi shi mahalli na kasaita zaman yana sarrafa rayuwarsa shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya gaya masa kada ya saki ya bi irin waɗannan wala tuta'i man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furta kada ka sake ka bi wanda muka gafalar da shi gaba da tunawa da mu ya bi san zuciyarsa al'amarinsa duk suka zamo ya zamo a sakwarkwace a lalace to shi yasa anan ubangiji subhanahu wataala yayi tambihi zuwa ga dalilin da yasa bai yi imani da ranar lahira ba har kuma yake kokarin hana wani ya yi imani da ranar lahira shi ne ya bi son zuciyarsa shi sa ce wata ba a hawa ta ba a hawa wannan al'ima ne sila ce lita'alili saddi game da ibnu ashur yake faɗa don a nuna maka me yasa zai hana wani imani da shi wato irin abin nan na kowa ma ya rasa yadda shi ya rasa to ya yi ƙoƙari kai ma ka rasa don haka ya zai ƙoƙarin sa maka shakka ya ri ƙoƙarin ture maka imani da lahira daga cikin zuciyarka a nan za mu ga Allah subhanahu wata'ala ya ambaci abubuwa guda uku a ya ambata annabi musa A.S. abubuwa guda uku waɗanda dukkaninsu usul ne na farko shine imani da Allah ce inda ni ana Allah la ilaha illa ana imani da Allah tauhidi sannan na biyu shine ibada ce fa'abudu ne a cikin ibada ɗin aka yi tambihi zuwa ga mafi girman ibada ita ce sallah wa aqimis salata li dhikri domin ita sallah idan aka tsayar da ita sauran abubuwa na ibada duk za su samu ce duk wanda ya kiyaye sallah zai kiyaye sauran abubuwansa na ibada wanda ya tozarta sallah to zai tozarta sauran ma kamar da annabi ya ce man dayyaha fa huwa lima siwaha adiyahu wanda duk ya tozarta sallah to sai ya fi tozarta sauran ba to sai aka yi masa tambihi zuwa ga sallah wa aqimis salata da zikiri sannan abu na uku ne tsayin alkiyama waɗannan su ne shika-shikai guda uku waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya girka da'awar annabi Musa alaihi salam akan su tun farko imani da Allah da tsayar da tauhidi sannan da bautawa Allah sannan na uku kuma imani da ranar lahira domin sauran abubuwan da za su biyo bayan wannan wanda duk yayi imani da Allah to zai imani da manzannin Allah bitalazum wanda ya imani da Allah zai imani da tafan Allah bitalazum wanda ya imani da Allah zai imani da mala'iku zai imani da kaddara domin baya yiwa ka yi imani da Allah kuma ka ce baka yadda da mala'ikunsa ba baka yadda da littafansa ba to shi yasa su sai ba a ambace su ba domin za su shiga cikin imani da Allah sai aka ambaci ibada sai aka ambaci ranar lahira domin waɗannan abubuwan suna buƙatar a sanar da kai a jawo hankalinka a kansu in ba don haka ba kana iya cewa kayi imani kamar da zaka ga wasu suna abin da ce imani a zuciyarki kai musu magana ce kaga imanin mutum a zuciyarki mace ce za ta fito da wani da wata shiga ta banza in ai mace kaga imani a zuciyarki wannan shiga da muke yi ba ita ce ba zuciya ta sarai take wasai take a tsarkake take inda zuciyarta ta tsarkaku to da an ga tsarkin a jikin a jikinta a gabbanta babu yadda za a yi zuciya ta tsarkaka sannan gabobi kuma su yi tsarkaka dan ita ce alama hatta lafazi hatta magana to yake cewa innal kalama la fil fuadi wa inna ma ju'ila lisanu ala al-fuadi dalila kamar mazancen yana zuciya shi harshe tafinta yake na abin da yake cikin zuciya to da a ce zuciyar ta tsarkaka to da ka ga gaban sun to da a ce zuciyar ta tsarkaka to da ka ga gaban sun tsarkaka don ita zuciya ita ce wato sarauniyar da take gudanar da dukkan jiki ala inna fil jasadi mudgha idza salahat salaha al jasadu kullu wa idza fasadat fasaja al jasadu kullu ala wa hiya al qalb annabi ya ce a cikin jiki akwai wata ainihin akwai wata tsoka wanda idan ta gyaru to duka jiki zai gyaru idan kuma ta ɓace to duk jiki zai ɓace ashe kaga da zuciyar ta tsarkaka to da jikin ma ya tsarkaka amma tun tunda kaga alamar saban Allah a jikin to yana nuna daga zuciyar ya samu shi yasa zaka ga ahlus sunna suna cewa imani dole sai ya haɗo duka abubuwan nan guda biyu ya haɗo da ƙudurin zuci da furucin harshe da aiki da gaɓoɓi bai yi wa a ɗau ɓangare ɗaya a bar ɓangare ɗaya a ce an samu imani cikakke to sannan faɗar Allah subhanahu ta'ala da ya ce fala an anha man la yu'minu biha yana nuna maka cewa dukkan wani abin da zai raba ka da Allah subhanahu ala, to kada ka yadda ka kusance shi duk wani abin da ka san zai hana maka wato imani da Allah ko zai hana maka tsoron Allah to kada ka yadda ya shiga tsakaninka da Allah shi yasa malamai suka ce wannan ayar Gargaɗi ne hatta ga wanda zai ɗauko littattafai na shubuhohi ka ɗauko littattafai irin na su Karl Marx kai dan boko ne irin na su Lenin kana karanta littafai yan gurguzu kana ga yadda suke faɗar yadda rayuwa take yadda suke fassara duniya da yadda suke fassara tarihi har ta shige ka a waye gari mutum ya zama mulhidi ya ce ba Allah to duk wani abin da ka san ga ɗauko littafan da za su sa maka sha'awa kana karanta su kada ka kuskura kai wannan domin in kai haka to za su raba ka da Allah shi ne sa a ƙarshe Allah subhanahu wataala ya ce fatar da sai ka halaka domin za ka yi abin da Allah ya hana ƙarshe kuma ka halaka kai hasara sannan Allah ya ce mai wama tilka biyaminika ya musa aswa ya atawa هي عصاي أتوكأ a hushu بها ala ghanami وأحش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى الله يقول وما تلك بيمينك يا موسى menene wancan a hannunka na dama ya kai Musa Ƙala, Musa yace hiya asaya ai sanda ta ce atawakkau alaiha ina dogaro a kanta. wa ahushu biha ala ghanami ina kaɗo wa dabbobi na ganye da ita waliya fiha ma'aribu ukura. ina da ma wasu bukatun na daban da ita Ƙala Allah ce da shi alqiha ya Musa jefar da ita ya kai Musa fa sai ya jefar da ita fa idha hiya hayyatun sa sai gashi ta zama macijiya tana tafiya Ƙala Allah ce da shi khudha ta takhaf je ka ɗauke ta kada ka ji tsoro sanu'iduha sirataha al'ula da sannu zamu mayar da ita yanayinta na farko wannan ci gaba ne da magana da Musa Allah subhanahu wataala yake bayan ya bayyana masa aslul iman tushen imani sai Allah subhanahu wataala kuma yake so ya nuna masa wasu ayoyinsa waɗanda za su sa ya zuciyar shi ta ƙara nutsuwa ya ƙara yadda da cewa da ubangiji yake magana ya ƙara samun wannan nutsuwa sannan kuma ya ƙara samun imani da cewa Allah subhanahu wata'ala yana tare da shi zai tallafa masa da ya dafa masa akan makiyansa saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala ya ci gaba da wannan magana da shi wanda insha Allah kasancewar yanzu muna tare da babban malaminmu Sheikh Abdul Wahab Abdullah za muna so mu dan bashi lokaci domin ya yi mana nasiha kamar da ya saba za mu tsaya anan nan insha Allah gobe za mu tashi daga wannan tattaunawa da Allah subhanahu wataala ya ci gaba da yi da annabi Musa alaihi salam haka yanzu zan mayar da abin magana ga ga Sheikh don mu ji ta bakin sa Sheikh bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين nabina muhammadin wala alihi wa sahabihi ajma'in na yi garaje akwai shugaban suna cibi lalle na da wata kalman da zai fada kafin ci gaba a ka tashi tashi malamina to yanwa allah yana sai yarda da kai shi soke maka sababi alaman bawa Allah zai yarda da shi shi ma soki abu shi maka komai hanyar da zaka samu abu ya soke maka abu shi ka gin ka samu abu a soki ka sami yarda soki babu shakka duk wanda ya zai na jin tafsirin bawa Allah nan kuma nan abin da yake birge na mutane bauchi shi ka gai matasa na a gaba ire-ire mu suna masallaci a can suna zaune ba su da yawa kaɗan ne wanda ba za su mutu yanzu ba suna da yawa matasa ko da mutuwa ba ruwansa to yanzu in ka duba tafsir malam tafsirin da ake bukata a yanzu zamanin a yi tarkizin akan akida giman da Allah da iman da tashin kiyama wanda annabawa suka sai a kai kuma da rushe bid'a to duk mutum da ya fahimci uslubin tafsiri yadda ahli sunna suke yi yanzu ususan kuma yadda malai ke madda hankali to masu rabo za su shiga kungiyan abinda manzan ya ce manzan ya ke cewa balligo ani walau aya ga midiya yanzu manyan mutane ma suna shiga midiya maimako ka kalli tsirara ka kalli abin da za a ce da kai tur doki waɗannan gabobin da aka yi na jiya da shekarun jiya tsantsan aƙida tsantsan aƙida isar da sako wanda an ya shirye shi kana da nasibisa, amma ka yi ka tashi ka bari mana sako mu mutai Allah ba zai kyale ka ba Allah yana sahala mana isa da samu ladar yadda Allah a yanzu saboda kafiran duniya suna yaki mu ba da wasa ba da cikin mu bakakin munafikai da kuma wanda sun gurbaci addini kuma da tsantsan bakakin bid'a ba yanda za a yake waɗannan abu da ilimi to kuma na yi alhamdulillah saboda ka doki irin karatun da jiya da shekarun jiya da waɗannan akidodin ku sa unwan mai kyau ku fito da tsabagin akida Allah shine Allah mu bayinsa ne duk wanda kake ga a ban kasa bawa Allah ne zai mutu za tashe shi na ranar da aka haife shi kare suke a ce mutum dan ada ya ce shi shine Allah mummuna akida ce maguzanci ne ba jini ba ne to ina baka ke ina irinsa Abdullahi ibn Mas'ud ina irinsa Abdullahi ibn Abbas a cikinku mijiyan fa abin da za ku iya yi kenan amma abun bakin ciki an tara yaron ina mijiya ma wai so a biya shi ina tura karatun malami ina jira malamin da yake tura masa karatun malami biya shi in ba haka ba zai yi ba ka kwanta mala'ika ya mutu zai koya maka hankali ranar da ka zo ina ku ina in shi'a kuna da garanci wurin Allah na tauhidi irin Qur'an da malai ke muku kuna da garanci wajen manzo Allah cewa ku ahli sunna ne kuna da garanci kuna da garanci a tashe ku da Bakar da Umar da Usman da sunan Aisha dan shi ba shi da wannan garancin ya mai tako daga Kano ya tafi Zaria a kafa da ina da bukatar sana in akuya kada kake da wannan garanci ne kai ne ba zaka ma Qur'anin hidima ba kake da wannan garanci ba zaka ma Qur'anin hidima da sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kage malam tafiye ke da asirke da hadisi to ba mu yafi ma talibin ilimi ba wanda yake da damar isa da wannan sakon ba zai shi ba saboda sakon ba na nagira ba duniya ne wanda wani wurin ba sa samu wannan ku isa da wannan sakon Allah zai taimake mu baki daya da ku na biyu mun gode ma Allah yan wa ahal suna nan bauchi cincini muke gansu daga limam zuwa har kasa da wanda suka yi hidima wannan masallacin daban kuke a nan arewa Allah ji kamanan jafar lokacin da muka zo daga jami'a ake sa ware mu a cikin mu ba yan izala ba ne mu na uwan izala mu a cikin izala muke eh, wa walidin wa ma da na cikin izala ba wurin da ake karban mu kama nan a nan da yola don an san me muke da cisa ko su liman suka bude kirji aka zo yanzu kuma gashi kat an doke dokta an zo aji shi na tamfesa maku akida da nassin Kur'ani da akida wajen hadisi to wannan shi na ke kira in wantaka in ka gan zuciyanka yana rayawa kana gan illar dan wanka kana zargi dan wanka to akwai hasada ta tare da kai hasada shi ne ana yabo dan wanka kana jin wani motsi a zuciyanka ana yabon kana jin motsi to alama hasada kenan to ku yadda mu hada kai mu isa da wannan sakon in bidan sun mara yawa amma manyan su manya manyan suna nan yanzu in bid'a na boko haram suna nan in ne wahdatu jujiya wanda mafi shar a ban kasa wanda suka ce kowa Allah ne kuma da Asia su waɗannan su ne manya manyan da duka makiyan ahli suna ne ba ma iya boye wa ajinin mu yanzu har da muke ciki ba za mu iya boye ajinin mu ba ka yadda ka bi ahli sunna ka samu sira ko ka mutu a banza da ake a wofi ka fita ka fito da akidan ka karara ka daina wani boye boye kuma ka taimaka dawa muna kira a nan gwamnati kuma mun gode masa gwamnatin boci sun ba da gudunmuwa tun lokacin ma jafari na nan su kan taka su zo su ji me ake yi to ga mana malam za gaskiya zuwa malam malam muhammad anan dr muhammad kano muna ba ma jin dadi amma dole muke bari zo nan to ku rike amana da kuma za ku ji abin da kuke so za ku karu kuma da dattijawan da mun san su kullu suna nan a nan wurin Allah shi zai biya ku wannan ta'awuna labir wa takwa ne wala ta'awuna alal ismi udwan kuma na gan na gan abin da na gargaji bara shi na gan kyamaran wani eh, bai cika ba kuma ba dayan ba ne akar makallawa shi dai kai za ka cece su an saya an saya mana gobe za a fara sakawa an ba da kuɗi na sayan kyamara kuma alhamdulillah an sayi kyamarar allah ne ya jarrabe mu shiwa bata iso gabanin ka iso ba <laughs> to fiye da kyamara muke so mu yi a hada kyamara da isa da sakon wallahi kana kano kamar dokta kano yake karatun din rajiyo to kuma ku kara bande nan bauchi ku kara gombe ku kara zuwa yola radio yanzu radio talaka yana jin radio radio yanzu kana nan kamar dokta ce yake yi kuma dacijon da ya taimaka na sai wannan kyamaran dacijon arziki ne baya so mun ga ambaci sunansa amma wata na zan fasa kwai eh wala dacijo ne wanda rayuwansa ina tare da ahli sunna da imaninsa kuma an rufe masa ashirin duniya da lahira baya sa ambace sunansa ma wata zan fasa kwai ko ya so ko baya so to abin da muke so kuma yanzu dan Allah ban da radium muna da muna da mutanen fulani suna cikin jeji suna jin radio musamman qur'ani da yake tafiya da akida dan Allah a sai gidajen radio nan ina masu kudin mu falyatanafas mutanafisun da Allah gidan radio na sai gidan radio talaka waji yanzu karatun da ake sa dokta can Kano a gasken ba sai adadi radio da ake yi ba wanda ake maimaita wanda ake sai da safe wanda ake sai da yamma daban ne mata yara kowa karatu yake ji saboda kowa imani ya shigo masa wa Ramadan dan Allah daga nan a gan cewa an sa radio daban-daban kuma an sa dombe da yola da sauran wuraren da za a iya sakawa wanda za a samu ci gaba da wannan alheri ba zai rige ma komai ba mai rowa ya mutu a banza a duniyan nan amma mai siki annu Allah kuma zai siki hanya janna ku isa da sakon kuma matasa bauchi an san ku da aiki ba san ku da kasala ba ba san ku da kasala ba an san ka da mukawama shi sa wani dacigo yana nan bauchi ba san shi ba eh ba san shi ba eh wallahi saboda uh, uh, uh, kuna da garkuwa nan da yawa shi da yi kurin wani wurin amma ba nan ba to ku saya ku gancewa ku isa da sakon sakon akidan a kan akidan ku isa da su saboda aka mana da wanda suke da waya suke da wannan su ta tura wannan karatun mai albarka saboda wannan rayuwan a ajalin ba yawa rayuwan ba yawa Allah ya sa albarka ciki Allah ya kare mu da abin da aka kawo Allah ya ubangiji samun cikar imani kuma muna ma mutane bauchi addu'a daga gwamnati zuwa har kasa da 'yan kasuwanmu da wanda danwanmu da ya mutu mai hidima da malam ya mana hidima a da an ya karbo rayansa malam tukuru an ya jikansa an ya sa albarka rayuwansa bayansa kuma da muna sama mu rasa shi muka samu wanda inda ba su daidai ba zai wuce shi masu hidima na an ya masa albarka to da liman kuma da malam dawo da sauran yan wanda ba za a ambace sunayensu ba muna maku addu'a muna maku addu'a muna maku addu'a in wantaka mun ji dadi da irin wata auna kuke yi da mu muna tare da ku mutane Kano suna maku godiya Allah ya saka rike ku rike ba doctor haka ku taimaka da shi doctor yana da wani abu karatun shi shine abunsa in kana son karatu zai so kan baka son karatu ba za so su juna ba don ku shiga tare da shi akan iya da wannan manufan Allah ya sa mu cika da imani wassalamu alaikum wa wabarakatuh alheri insha Allah goma malam yana nan tsarkaka don ita zuciya ita ce wato sarauniyar da take gudanar